يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيحك الله تشكي cikin سا يومنا رانر 26 ga watan zulhijja shekara ta 437 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar 28 ga watan tara shekara ta 2016 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansa da rahama muna nan a cikin babi na goma babin filmu badarati ilal khairati babin da ke dauke da hadisai da ayoyi da suke bayani akan gaggawa zuwa ga alkhairai wa hatsi man tawajjaha li khairin da kuma kwadaitar da wanda ya fuskanci wani aiki na alkhairi alal iqbali alaihi cewar ya tunkare shi biljiddi da dagiya da kokari min gairi taraddudin ba tare da komawa da baya ba ko kuma kokonto cikin abin da zai yi a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a kan hadisi na shida a cikin babu kuma shine hadisi na casa'in da biyu daga farkon littafin zuwa kan hadisi anis zubairi bin adi an karɓo daga zubair dan adi ƙala ya ce A ataina anasa bin malik radiyallahu an min je wajen anas dan malik sahabin annabi allah ya yarda da shi fashakauna ilaihi ma nalqa min alhajjaj sai muka koka masa game da abin da muke fuskanta muke haɗuwa da shi daga wajen hajjaj faƙalas biro anas sai ya da mu ku yi haƙuri fa innahu la ya'ti zamanun haƙiƙa babu wani zamani da zai zo illa wallazi ba'dahu sharrun min face zamanin da ke biye da shi ya fifice shi sharri hatta alqaw rabbakum haka abin zai ci gaba da faruwa har mutuwa ta cin muku ku haɗu da ubangijinku sami'tuhu min nabiyyikum wannan bayanin da na gaya muku wannan bayanin da na ambata muku na jiyo shi ne daga annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu bukhari imam al-bukhari ya rawaici wannan hadisi kamar da muka saba za mu bibi hadisin kama daga marawaicinsa zuwa kuma abin da ya shafi lafazan hadisin marawacin hadisi kamar da muka ji sunansa zubair dan adi dan naufal zubairu dan adi dan naufal ƙabilarsa ba ƙuraishe ɗan ƙabilar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ɗa ga ɗan uwan waraƙatu ɗan naufal warakatu bin naufal wanda ya bai wa manzo sallallahu alaihi wasallama gudunmawa ta kwantar masa da hankali da ɗaukan alkawarin in allah ya masa tsawon kwana zai taimaka wa manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma warakatu ɗan naufal ɗan ɗan uwan uba ne ga khadija matar manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi wannan bawan Allah Zubair dan Adi babansa Adi dan uwa ne ga waraƙata bin Naufal da haka shi baban nasa ake cewa Adi bin Naufal kamar da ake cewa shi ma waraƙatu bin Naufal yan uwan juna ne to daga gare shi wannan hadisi da zamu yau yake Shi ne yake cewa a ataina anas ibn malik radiyallahu an mun je wajen anas Allah ya yarda da shi anas dan malik fashakauna ilaihi ma nalqa min alhajjaj sai muka kai masa kukan abin da muke haɗuwa da shi daga wajen hajjaj ba daɗi matsi ƙuntatawa da takurawa da gallazawa da muke haɗuwa da ita daga wajen shugaba hajjaj wannan muka je muka kokawa anas Dan malik ganin cewar shi sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam suna da masaniyar abin da sauran al'umma ba su sani ba to a daidai wannan gaba malamai da ke bayani kan wannan hadisi suna sanar da mu cewar akwai kwadaitarwa na a tafi gurin malamai don karuwa da irin abin da Allah ya musu bai wasa na ilimi Sa rai da za su samu mafita a gurin sahabin annaba anas shine yasa suka je suka koka masa abin da suke fuskanta mara daɗi daga shugaba na wannan lokaci hajjaj sannan akwai bayani a wannan gaba na halaccin kai kukan wani jagora ko hakimi ko shugaba zuwa ga malamai akan abin da yake ashe duk matsayinka duk mukaminka malamai na Allah subhanahu wata'ala masana dokokin Allah suna gaba da ka da idan kai ba daidai ba su ake zuwa a kai ƙara a kai kuka domin su ne magadan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sanda yake raye ba sama da shi nan ne makura kai kuka da ƙara da baya nan waɗanda suka gaji abin da ya tafi ya bari su ne madadinsa wajen sauke nauyin al'umma ta ɓangaren fuskantar da su zuwa ga abin da yake shine mafita a nan daidai take to haka idan malamai suka amsa sunansu na malamai na Allah to su ne suka cancanta da akai kukan ba daidai ɗin da ke faruwa ba daga ɗaiɗaikun al'umma kama tun daga shugabanninsu har na ƙasa cewar da suka yi sun kai kuka fashe kauna ilaihima nalqa min alhajjaj abinda suke fuskanta ko suke haduwa da shi daga hajjaj zalunci ne da ƙetare iyaka da kuma cutarwa hajjaj kuma shine hajjaj ɗan yusuf al-thaqafi ɗan bani thaqif sannan wannan shugaba hajjaj ɗan yusuf ya rike matsayi na kamar ka ce gwamna a garin hijaz shiyar abin da ya shafi ɓangaren su makka madina da sauran gurare da suke da alaƙa da nan sannan kuma ya rike matsayi na gwamna a iraq a lokacin wato ainihin shugabancin bani umayya to wannan lokaci da yi shugabanci an san shi ya yi fice ya shahara da yin zalunci da zubar da jini mutum ne wanda yake mai kaushin hali har a hudu ba yakan ce ya fuskanci facewar wasu kawuna sun nuna kuma lokaci ya yi da ya kamata a girbe su to ya yi irin abin da i na wato ainihin keta alfarmar mutane a wannan lokaci da yake shugabanci har ta kai ga ya taba killace garin wato ainihin makka irin abin da ake cewa ba shiga ba fita ma ga ta inda za ku fita kuma ga wani wanda zai shigo aka sa su a cikin yanayi na tsaka mai wuya don a yaƙi abdullahi bin zubair bin al'awwam ɗa ga asma binti abubakar ma'ana jikan abubakar siddiq a wannan lokaci ta kai ga har an riƙa wato ainihin harba abinda ake cewa majaujawa kusan ka ce nukiliya ta irin wancan lokacin wanda a wannan lokaci a irin jefa da aka riƙa har ta samu sassa na ka'aba wani bangare daga cikin ka'aba ma ya rushe to wannan shine hajjaj wannan ba daɗin da jama'a suka rika fuskanta da gare shi a wannan lokaci da yake anas bin malik ina daga cikin sahabban da allah ya wa tsawaicin kwana da yawan shekaru kamar da mukan shafaɗa sakamakon albarkacin addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam da ya masa na allah ya tsawaita shekarunsa ya yawaita ‘ya'yansa ya sa albarka a rayuwarsa ya kuma shigar da shi aljanna wannan alkhairan da ke tattare da anas na yawan kwanaki da albarkar rayuwa da kuma addu'a da manzo ya masa ta ya zama cikin ‘yan aljanna da hidima da ya yi ga manzo sallallahu alaihi a tsawon shekara goma manzo bai taɓa cewa da shi tar a abin da iba sai suka ga cewar lallai kukansu da damuwarsu kamatuwa ya su ɗauke ta su kai zuwa ga aras ɗan malik allah ya da shi to lokacin da suka kai masa wannan kuka na cewa kaga abin da muke fuskanta daga wannan shugaba hajjaj me kake gani zami ko wace amsa za ka ba mu ko mafita dangane da abin da muke fuskanta muke haɗuwa da shi na ba daɗi na matsi da ƙuntatawa da zalunci da gare shi harkar zubar da jini ɗaura wanda za a daure a daki wanda za a daka faƙala sabiru da buɗar bakin anas ɗan malik sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku yi haƙuri wannan ita ce amsar da zan ba ku zaluncin duk da zai muku ku daure ku yi haƙuri da abin da kuke fuskanta me yasa don su samu nutsuwa da gamsuwa amsa kuma ta ratsa su sakamakon wato abin da gaya musu da kira karfafar abin da gaya musu na amsa sai ce fa innahu la ya'ti alaikum zamanu hakika babu wani zamani wani lokaci da zai same ku illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face zamanin da zai biyo wannan zamanin da kuka samu kanku a ciki ya fifici zaman da kuke ciki sharri yanzu kuna cikin ma dama-dama akan abin da ka iya samun ku a nan gaba mai yiwa ya fi haka hatta talqau rabbakum haka abin zai ci gaba da faruwa har ku haɗu da ubangijin yaya ake haɗuwa da ubangiji idan ya karɓi ranka za ka je ka same shi don yi maka sakamako da sakayya kan abubuwan da to wannan amsar da na ba ku ta cewa ku yi haƙuri da kuma cewar da na yi muku babu wani zamani da zai biyo bayan wannan zamani da kuke ciki face sai kun kwammace wannan da kuke ciki akan wanda zai biyo baya na ji haka ne daga annabin ku manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin ku kuma nima annabi na amma ce annabinku ba dai yana nufin banda shi ba yawwa saboda haka dan su samu nutsuwa da sakankancewa da cewar abin da ya faɗa musu ba ra'ayinsa ba ne ba kundin ka ba ne shi ma haka ya ji daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saƙo ya isa. to a wannan hadisi game da wannan amsa da anas dan malik allah yarda da shi ya bawa waɗannan bayan allah da suka yi masa wannan koke malamai suke cewa akwai sanarwa da ilmantarwa na ana so bawa ya yi haƙuri a lokacin jarraba domin samun shugaba a zalimi mai zubar da jini mai ɗaurewa da duka da abubuwan da suka kama da haka jarraba ce gwaji ne allah subhanahu wata'ala yake wa bayan da suka samu kansu a wannan hali sannan anas ya ɗora su a daidai wannan lokaci akan su yi gaggawar aikata aiki na gari wanda haƙuri na ɗaya daga cikin gaggagaggan ayyuka na gari don su sami yayiya da mafita akan wannan jarraba da suke ciki kisa malam imamun nawawi ya kawo hadisin a yin gaggawa zuwa ga aikin alkhairi sai ana zai ce abin da ya kamace ku akan wannan fuskantar matsala da kuke yi ku yi haƙuri ku gaggawar aikata aikin nan na kirki haƙuri da manzo yake cewa babu wani bawa da aka yi masa kyauta da ta fifici irin a yi masa kyauta haƙuri abin da yake gasgata wannan bayani na anas kuma yake tafiya daidai da wannan hadisi dangane da abin da ya shafi ayon alkur'ani allah subhanahu wata'ala cikin suratul baqara yana cewa wala wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashirin sabiri Allah ya ce tabbas haƙiƙa wallahi za mu jarrabe ku da abin da bai kai ya kawo ba na tsoro da jin yunwa da rashin kuɗi da rashin rayuka to an kama wani an daure ba a saka ba har mutuwa an ce ƙirƙiri an kama wani an doddoke ya samu tawaya akan yadda yake wani ƙasa minal amwali wal amfusi ko ba a kashe shi ba tunda aka raunata shi ya ragu wani kuma ma hakan ya zama sanadiyar kashe shi wathamarat Allah ya ce hatta a game da kayan marmari sai ya jarrabu bayi a ce bana ba kaza bai kai ba ko kuma kwari sun cinye ko sun lalata ko kaza ko ya samu amma ba kowa ya isa ya mallaka ba ya yi tsada sai wane da wani Allah a ƙarshe sai ce duka salo salon jarrabar da iki da waɗanda ya ambato da ma wanda bai ambato ba Allah ya ce wa bashirin sabiri ka yi wa masu haƙuri albishir da abin da zai faranta musu rai kan jarrabar da muka yi musu shi yasa sai anas ike ɗora su a kan cewar su yi haƙuri idan jarraba ta zo ta faru da bawa babu abin da ya kamace shi fiye da haƙuri kaga wannan ayar ita ma abin take faɗa wannan hadisin abin da yake faɗa ke sannan Allah subhanahu wata'ala a dai cikin wannan sura ta bakara kafin wannan aya da muka karanto yana cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabiri Allah ya ce ya ku bada gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da kafa ku nemi taimakon cin nasara al'amuranku a rayuwa da yin haƙuri da tsaye da sallah haƙiƙa Allah yana tare da bayansa masu haƙuri kasancewa tare da su ta musamman zai ƙarfafe su ya agaje su ya ba su ɗauki akan abin da ya same su don haka wanda ya haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe shi da shi ya rukunkume ayyuka nagari a daidai lokacin da yake cikin wannan yanayi na jarraba to Allah zai gaggauta sama masa mafita shi da abin da anas yake nufi akan wannan amsa da ya ba su cewar ku yi haƙuri abin da ya sa na ce muku ku yi haƙuri shi ne abin da ya dace da wanda yake cikin ba daɗi ya yi juriya ya yi ƙarfin hali ya daure wajen karɓar wannan abin da allah ya riga ya zarta masa ya hukunta masa sai mai yayewar wanda shi ne ike yin jarrabar allah sai yaye masa kuma saboda malamai suke cewa jagorori shugabanni da suke shugabanta al'umma a wasu lokuta allah yakan ɗora su akan mutane su ta gallaza musu su ta musu ba daɗi a ta dalilin zaluncin da su waɗanda ake shugabantar suke yi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala cikin suratul an'am aya ta 129 yake cewa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun Allah ya ce yana daga cikin tsarinsa sunna ce tasa yana wato ainihin jagorantar da wasu daga cikin macuta a kan wasu azzalimi ne da azzalimi sai azzalimi ya sa azzalimi a gaba ya sa shi a kwana me yasa aka sa wannan azzalimin ya sa shi a kwana dalilin nasa zaluncin Allah ya ce bai ma kano ya mun yi musu haka saboda abin da suka kasance suna aikatawa su ma na zalunci isa sai aka haɗa da wani azalimin ifi ƙarfinsu a zaluncin ike gallaza musu to wasu lokuta kuma cewar wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina haka mukan yi wani lokaci mu bi wani azalimi da biyo wani bayansa an yi wani azalimin bayansa kuma kaga wani ya sake zuwa ba a zalimi ɗaya kawai ake ba ko an yi su fir'auna an yi su abu an yi suwaye an yi suwaye shi yanzu muna magana hajjaj shi ma a zalimi ne an fahimta ko to haka haka haka ba yadda allah bai iya ba daga lokaci zuwa lokaci to sannan bayan haka idan ka karɓa abin da allah ya hukunta na fuskantar wata jarraba a wani lokaci to sai ka kuma waiwayi kai me kake yi tun daga wannan bayanin da malamai suka yi akan ɗora azzalimi a kanka ya zalunce ka a ta dalilin kai ma da zaluncin da kake yi to ashe bayan ka karɓi abin da Allah ya hukunta na jarraba da ya ce wala nabul wannakum bi shay'in min al wal ju'i wa naqas min al-amwali wal anfus wa thamarat da sauransu to yanzu ga ka a ciki to eh wannan haka Allah ya tsara daga lokaci zuwa lokaci na jarrabar bayi to ni kuma menene nake yi da ya jawo aka jarrabe da fuskantar zaluncin wannan azzalimi a kai eh lalle kam ina ina taba ƙarya a to barin daina a a ina ha'inci to barin bari da ni ake hada baki ake kaza to na daina an ce in yi kaza kuma ba na yi to bari in yi to waɗannan abubuwan sai su sa sannan a hankali sai ka tsinci kanka Allah ya yaye wannan jarraba da matsi da kake ciki saboda kai ma ka gyara zalika wannan abin da yake faruwa yana faruwa sakamakon abin da bayi suke aikata ayat take cha zalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih yadda abin yake yadda tsarin yake na ubangiji Allah bai canza wasu bayi walwala da jin daɗi da sakewa da suke ciki a samu matsi da takura da jin ba daɗi da gallazawa har sai idan su bayin sun canza daga akan abin da suke na bin Allah da ƙauracewa saɓo sai zamanto yanzu saban suke ƙin bin allan suke to sai ya haɗa su da jarraba da za su fuskanci ba daɗi me hikimar haka su yi tunani su ga cewa da faga cikin abin da muke ciki sanda muke kaza muke kaza na biyayya ba ma kaza ba ma kaza na sabo yanzu kuma ka ga abin da muke ciki a to bari dan Allah ya tarfa wa garinmu nono bari mu watsi da wannan tsiyatakun da muka runguma wanda sai sa bawa isa mafita akan kari cikin lokaci wannan shine abin da yake ta faɗuwa da mu a yanzu haka dan kama ɗauki hadisin wani abu ne ya faru can an ya wuce a mu ma yanzu muna ciki tsindin ba a jima da fita daga jarraba harba harba ba a ɗirke wannan a ɗirke wannan a zagaya a turi ko keke wadata ko ina babura suka zama abin jinginewa kana ji kana gani ka fi son ka hau a huce ka janza ka ma ba da ka iya ka aji aka yi ta wannan ba daɗi lokaci kaɗan kuma cikin iko allah sai aka samu sassauci da raguwar abu sai kuma tsitsitsin a to ai kuma yanzu fa kuɗi sun yi karanci a hannu abin da za a ci ya tashi burodi ya ƙaru masara ta ƙaru shinkafa ta ƙaru wake ya ƙaru abubuwan amfani na yau da kullum da na ci da na sutura da na kaza duk sun ƙaru me ya jawo halayyar mu har yanzu bata sauya ba kawai sassaucin jarrabar aka samu ko salanta ne ya sauya daga wata zuwa wata amma har yanzu bakanike bai fasa a bashi gyara a ce ya sai abu original ya sa local ba har yanzu ba a fasa kudin abin da zai sa maka ina naira ɗari ya gaya maka ɗari da hamsin ne ba har yanzu tela wani bai daina iciyadi daga cikin yadukan da ka masa itashi wani ɗinki na kayan yara ije isiyar ba ƙari kan abin da zai samu na kuɗin ɗinkin da ka kawo masa har yanzu ba a daina samu mace a gidan mijinta ta rufe shi kuɗin da ya bayar ta zabtar wani abu daga ciki ta sa da shi ko kuma ta ƙaryar kaza ya faru kaza ya faru a samu matsala dai da za a samu a cikin gida a cuce shi a cuci 'ya'yansa a cuci sauran waɗanda za a cuta da suke da alaka da wannan abu haka za ka yi ta gani gashi mai manja ya gauraya da gasara don ya auki sami kuɗin da mai kananzir ya hada da fetur mai kaza ya yi kaza mai kaza ya yi kaza mai koyarwa a makaranta ƙi zuwa akan lokaci itashi lokaci bai ba ko ƙi shiga aji ko kuma abin da ya kamata ya bayar ba shi ke bayarwa ba cin amana dai daban daban daban daban a ma'aikatu bai je da wuri ba sannan fayil fayil ɗin waɗanda suka cancanci a musu promotion ya ɗaga ya sa a ƙarƙashin kafet an nemi fayil ɗin ma an rasa ko takardar da za a amfani da ita ya ƙarin muƙamin, ya ɓoye shi bai so wani ya gaba kada zuwa tarar da shi kuma shi da ba a nan yake bai zo ko kasu nan ba za su kirgu ba amma da mutum ya buɗi baki sai ce shugaba shugaba shugaba a shi shugaba ne mai laifi shi bai da laifi a fa al'ummar da muke cikin wannan yanayi amma za a waye gari saurayi mai shekara ashirin mai shekara ashirin da biyar mai sha takwas mai kaza mai kaza irin waɗannan tsare kun za ka tar da shi babu abu muhimmi a gurinsa fiye da bol ita ce zai iya mata sammako ifita daidai lokacin da kai kake fita sallar asuba shi kuma kada a ce ya makara ba za a raba da shi ba ko katar da cewar lokacin da kai kake alaulan magarba shi sannan ba a ma busa tashi ba in an busa kuma ba dai a yi sallar magarba da shi a jam'i ba ko ya dawo i kawo kansa gida ma a lokacin magarbar ba lalle ba ne wanda kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu irin wannan shekarun tun irin sha biyar irin sa abdullahi bin umar su zo cewar suna buƙatar a fita yaƙi da su manzo ya cewa da sauran shekaru jira shekarun ka sha hudu ne sai ka haɗa sha biyar mai sha biyar ina so don allah a fita yaƙi da shi amma shi ya tafi ya ƙare a bad manchester a arsenal taron arna wanda su ba sa son ka ba sa son abin da kake ko ka tara a ah, mai irin wannan shekaru maimakon ya tsaye da wata sana'a da zai taimaki kansa zuwa gaba ya taimaka wa wani ma a shi kawai bilis ike so duk wani abin da sai an motsa jiki sai an yi gumi baya san su taka haye yake so to kuma Allah bai tsara rayuwa ta irin wannan salon ba to waɗannan abubuwan su suka haɗu suka yi mana katutu suka sami muke a cikin irin yanayin da muke ciki abubuwa suke tsananta suke tsawwala amma in a ce za mu ɗauki salon gyara mu inganta al'amuran mu bi tsarin kwarwa addininmu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za mu ga yayi allah ya sa mu gyara sannan malamai su suke cewa to wannan hadisi da yake sanar da mu cewa sahabin annabi anas ya ko yadda waɗanda suka kawo masa kukan zaluncin da suke fuskanta daga hajjaj da cewa su yi haƙuri su kuma sani lokacin da suke ciki wanda ma zai biyo shi ya fi shi matsala su yi haƙuri da tasa matsalar da suka fuskanta suke samun kansu a ciki su tsayu da yin abin da yake mafita na neman yardar Allah su yi haƙurin wani abin da ake musu na zaluntar su har Allah zai kawo mafita da yayiya sai malamai suka ce to wannan kuma a daidai lokacin hadisin ina sanar da mu cewar ashe bai halatta ba a yi wa shugaba jagoran da yake shugabanta al'ummar musulmi ta waye da fito na fito don saboda yana wani abu na zalunci da bai kai kafirci ba inda shugaba abin da yake yi ba kafirci ne mabayyani da ake da hujja da dalili daga Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallama akan kafircin ba to bai halatta kai mabore ka kin biyayya a abin da bai saba wa Allah ba zaluncinsa kuma Allah zai hukunta shi a kai kai kuma za ka samu wato sakayya ta cutar da kai da aka yi da yayyar abin da kake ciki zuwa wani lokaci sau da haka tsarin addinin musulunci ka fito kai zanga-zanga ka fito kai yakin yajin aikin eh, eh, fita yajin aiki waye da sauransu duk ba koro addini ba yayi ne na wato ainihin tsari na ɗan adam kuma da aka koye shi daga wajen waɗanda ba musulmi ba abinda aka sani a musulunci idan har an cutar da kai aka zalunce ka ka kai kukanka zuwa ga wanda ya isa da kowa da komai kuma ka yi haƙuri za ka ga sakamakon haƙurin za ka kuma mafita da yayya shi sa ma manzo sallallahu alaihi wasallam tun kafin yarsu yake cewa za ku ci karo da shugabanni masu san kansu wanda i tsawon kwanaki a cikin ku zai ga abubuwa mabamban na ban mamaki zai ga abubuwa wanda suke na sabawa da kan tsarin kwarwa addini mayawanta to a wannan lokaci irin su wato anin hudhaifa ya manzon Allah idan mutum ya samu kansa a irin wannan lokaci me ya abin yi manzo ya ce ka sauke kai haƙƙin da ke kanka na biyayya ka ji abin da aka ce ka ji na umarni da bai saba wa Allah ba ka aikata ka yi haƙuri kan kai abin da ake ma na zalunci ko da kwa za a juya bayan ka a kila ka yi haƙuri saboda haka wanda ta ce korwa ta addini da aka samu daga manzo da kuma sahabbansa Allah ya yarda da su ibn batlan Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan hadisin in ka tsaya tsaye aka kalle shi ina ɗauke da bayani akan alama daga cikin alamomin annabtar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yaya yace da ya zama yana labarta mana cewar za a samu gurɓatar halaye za a samu wato ɓarna cikin al'umma a cikin zamunan da suke biye da lokacin rayuwarsa bayan ya bar duniya da tsawon lokaci za a samu wato zalunci da barna za su yawaita a ban ƙasa shi bai zo lokacin ba bai rayu zuwa wannan lokacin ba amma ya zantar da abin da zai faru a lokacin wanda ke nuni akan cewar to abin da ya faɗa ɗin abu ne wanda yake na gaibi wanda ya ɓoyu ba a iya saninsa da ra'ayi ko wani zurfin tunani sai dai ka same shi ta hanyar wahayi so da haka wahayin ne aka sanar da shi ya kuma sanar da mu al'umarsa a shetun da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu cewa za a samu gurbatar zamuna waɗanda suke biye da lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka rayu idan duniya ta nisa to ashe idan ka tsinci kanka a wannan lokacin haƙuri da wannan abin shi yake nuna kana mai gasgata saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa ya fa gaya ma abin zai faru kuma wannan yana sanar da kai cewa ashe za ka samu sassaucin ma halin da kake ciki saboda an gaya ma zai faru ko abin da baka san zai faru da kai ba ya faru da kai ya fita da hankali akan wanda an sanar da kai zai faru ya faru za ka ce a lalle da ma an faɗa mana a wannan abin ai ba sabo bane sabo ne a aiwatuwa amma ba sabo ba ne a sanin zai faru ko saboda haka wani zai sassauta maka raɗaɗi da zafin abin za ka fuskanta kuma zai taimaka maka wajen karɓar saƙon da aka ce ka yi haƙuri akan faruwa irin waɗannan abu saboda haka dai duk abin da yake faruwa da bawa mara daɗi sai ya kalle shi ta mahanga biyu ta mahangar tsari na ubangiji akan bayinsa ya karɓi ƙaddara mai daɗi da mara daɗi dama yana daga cikin ginshiƙan imani sai kuma ya kalle shi ta mahangar a matsayinsa na bawa me ya gudun mawarsa ta faruwar wannan abu to in yana wani abu na rashin kirki idena baya wani abu na biyayya ya ci gaba da yi sai ga sassauci da sauƙi da yayiya Allah ya sa mu dace da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani lokaci da zai zo illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face lokacin da yake biye da shi zamanin da zai biyo bayansa ya fi shi cike da matsala sai malamai suka ce abin ake nufi matsalar rashin sanin addinin Allah da aiki da shi ake nufi saboda duk ci gaba duk nagarta bayan sanin addinin Allah da aiki ba wata nagarta ba wani ci gaba ba wata nasara da ta wuce a ce addinin Allah yana kan gaba yana wato mai bayyana da kuma ƙarfi da kuma tasiri da zarar lokaci aka ce addini ya ci baya a cikinsa to wannan lokaci ya zama lokaci mai ɗauke da sharri saboda ai ba wani abu ya sa manzo yake cewa mafi alkhairin zamuna da lokuta da tsare ku mutanen da yake raye tare da su ba face sanin addinin Allah da ice ya fi kowa sanin dokokin Allah ya fi kowa jin tsoron Allah haka kuma sahabbansa akan wannan yare ne su shi yasa lokacinsu su fi kowane lokaci alkhairi saboda haka ciwon to ya fi alkhairi waɗanda suke biye da su ba su kai su ba masu biye da su ba su kai su ba na biye da su ba su kai su ba kaga abin raguwa yake duk sanda lokaci ya nisa daga lokacin saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka samu ƙarancin saninsu da addini da aiwatar da addini to duk sanda kuma haka ta faru duk sanda sharri ya yawaita a cikinsu alkhairi ya karanta an fahimta ko to wannan shi ne malamai suke cewa abinda ake nufi face sai wani lokaci ya fi shi sharri sharrin ba fa ana nufin karancin abin da za a sa a baki ba a wannan sai su a cici su ne komai abinda suke so su ci su nak a ba na ke nufi ba a addini ya ci gaba ko ko baya ici to lokacin da aka samu addini ya samu ta goma shi shi ne mafi alkhairin lokaci lokacin da addini ya zama ya samu kuntata da takura da ci baya to wannan shi ne mai sharri lokacin to da haka da wannan musulmi ya kamata ya zama yana ma'auni na ce a lokacin mulki kaza ya fi alkhairi akan lokacin mulki kaza saboda addinin Allah ya ci gaba ta bangare kaza ta bangare kaza ta bangare kaza ta bangare kaza saboda barna kaza an dakushe ta da barna kaza an dakushe ta da barna kaza an dakushe ta to sannan bayan haka malamai suke cewa to ko da aka ce kuma ba wani lokaci da zai zo face sai ka ya fifici wanda ya gabace shi sharri sai malamai suka ce to ba fa ana nufin kuma duka zamanin a ko'ina haka abin yake ba a za ka iya samu wannan zamanin akwai yawaita sharri a cikinsa amma kuma akwai alkhairi a gurare kaza da gurare kaza da sun fifici kuma alkhairin da ke cikin wancan lokacin a gurare kaza da gurare kaza din ana samun haka muƙaddara kalli najeriya za ka tarar shugabanni da aka yi lokacin shugaba kaza da shugaba kaza da shugaba kaza sai ka tarar a lokacin shugaba kaza addinin allah matsala ya samu bayan allah mabiya allah matsala suka samu wajen su sake su ba allah kaga ya zama sharri amma a lokacin shugaba kaza kuma bayan allah da suke bin allah da addinin allah walwala ya samu to wannan lokacin shi ya fi alkhairi akan wancan za kuma ka iya samu a'a a lokacin shugaba kaza a guri kaza addinin Allah gaba yake ci amma banda guri kaza a guri kaza gaba addinin Allah ya ce amma banda guri kaza duk kuma lokacin ne sai zama a wasu gurin da alkhairi wasu babu ana samun irin wannan to da kan an ce zamani yana da sharri ko ya fifici wanda ya gabace shari suka ce abin da ake nufi ba ana nufin karkab ba wani alkhairi a cikinsa ba a za ka tara in za a yi ma'auni a dunkule da wancan da wannan wancan ya fi wannan suka ce misali a lokacin da anas dan malik allah yarda da shi ke faɗa waɗannan bayan allah cewa su yi haƙuri manzo ya ce ba wani lokaci da zai zo face wanda zai biyo shi ya fi shi shari a lokacin ai anas yana raye ko ina daga cikin sauran waɗanda annabi yake cewa sun fifici sauran masu biyowa baya a alkhairi amma kuma gashi ana kukan wani zalunci da yake faruwa ko to sai aka ce to ba ana nufin an ce wannan zamanin ya fi alkhairi ba za a iya samun sharri a wasu lokuta a cikinsa a wani guri ba ba haka ake nufi har kuma an ce wannan lokacin mafi sharri ne ba ana nufin ba za a iya samun wani alkhairi a wani guri a cikin wannan lokacin ba an fahimta amma in za a yi ma'auni na gaba daya wancan lokacin alkhairansa sun fi na wannan an fahimci wannan to shine abin da malamai suke cewa abin a fahimta a daidai wannan gaba sannan bayan haka malamai suke cewa wannan yana sanar da mu cewa zamani ikan zama mafi alkhairi a ta dalilin rukon addinin musulunci da ilmantarsa da 'yan wannan lokacin su kai kuma zamani kan zama mafi sharrin zamani idan ya zamanto 'yan cikinsa ba su damu da addinin allah ba ba su damu da su san shi ba sannan an karɓo daga zai dan wahab yake cewa na ji sahabin annabi abdullahi dan mas'ud allah ya da shi yana cewa babu wata rana da za ta zo ta riske ku ko mutane face wannan rana ta fi wacce ta gabace ta shari. jiya ta fi yau yau ta fi gobe gobe ta fi jibi an fahimta? ice har alkiyama ta tashi haka abin yake faruwa yanayin nisan al'umma da lokacin saƙon manzo da dusashewarsa yanayin yadda shari'i ike samun gindin zama a cikinsu ce ba fa ina nufin ina ce yau ta fi shari a kan jiya ba fa ina nufin wai an rasa abin da za a kai baki ba ba haka nake nufi ba shi ne ma'aunin gane sharrin lokaci ko zamani ba a addini ba wai ana nufin cewa mutum ya rasa kuɗi da zai more ba a'a abin da ake nufi a nan ba wata rana da za ta zo face sai ka tarar da cewa ilmantar sanin addinin Allah da riko da shi ya zama mafi karanci a wannan ranar kan ranar da ta riga shi wucewa kan ranar ta riga wannan ranar wucewa ice abin nufi idan malamai suka tafi aka rasa su masu ilimi na raguwa suna mutuwa kuma duk wanda ya mutu ba a samu wasu irin zakakurai irinsa ba da za su suke yin irin abin da ike yi ba to wannan zai sa mutane a waye gari duk sun zama taron jahilai to duk inda jahilci sami gindin zama duk inda matsala ta zauna daram yace sai a waye gari ba a damu da umarni da kyakkyawan aiki ba ba a damu da hani da mummunan aiki ba wanda ma zai yi umarni da keke ya ce kai wanda ya cika matsawa sa ido kai me naka a ciki yan zafin addini yan kaza yan kaza a samu abin da za a gwaba maka a'a ka gani ka wuce shi ne a'a shi ba ruwansa ka gan shi salin alin ne to haka ake son ka to za a wayi gari haka ce za ta rika faruwa ba sa hani daga mummuna ba su damu da umarni da kyakkyawa ba ice to wannan sai za a waye gari da an halaka imamu darimi ya fitar da wannan hadisi saboda haka abin da ya tabbata a wannan hadisi da bayanai na ayoyi na alkur'ani ana sanar da mu falala ta malamai na addinin Allah da falala ta sanin ilimin addinin Allah wannan ne yake sa al'umma ta samu mafita domin halin da bayan Allah da suka rayu da aras bin Malik suka samu kansu a ciki na takura da matsi da zalunci da ta'addanci ba tunanin akwai inda za su samu fita ba sai gurin ilimi shi sa suka tafi gurin aras bin Malik wani shine martabar malamai a cikin al'umma masana addinin Allah tsakani da Allah masu fuskantar da al'umma akan abin da yake daidai rashin su cikin al'umma kiɗimewa ne da ruɗewa tuna nuna mana farallar ilimi da masu ilimi sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa haƙuri haske ne kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi domin yana haska wa bawa wajen yadda zai yi ya fuskanci al'amura masu wahala da tsauri cewar in yi haƙuri komai Allah ya ajiye masa lokaci inna ma usri yusra duk inda tsanani ke to akwai sauƙi ke biye da shi to in bawa ya haƙuri zai ga wucewar wannan tsananin to wannan yake sanar da mu girman al'amarin haƙuri yana daga cikin ayyukan alkhairi da ya kamata ya zama lalle bawa ya gaggawar riko da shi a lokacin wuya ta al'amura da tsananta su shine ma'ana da hikimar kawo wannan hadisi a babin gaggawar yin aikin alkhairi haƙuri aikin alkhairi ne kuma musamman a lokacin jarraba da shiga tsaka mai wuya sannan bayan haka wani hadisi na sanar da mu cewa gaggawar yin aikin alkhairi da suka haɗar da ilimi da aiki da shi to su ne mafita a dukkan al'amarin da suka zo suka cuɗe wa bayi ka yi ilimin sanin addinin allah ka yi aiki da shi to za ka samu mafita a dukkan abin da ya zo ya zama maka ƙaƙa yi kuma wannan ita ce mafitar da ya kamata ta zama lallai dukkanin mu koma mata na kan faɗa daga lokaci zuwa lokaci a duk sanda karatu makamancin wannan ya kama in dai ka ɗaukar wa kanka za ka tsara gaskiya za ka yi amana za ka yi haƙuri za ka yi kunya za ka yi kawaici za ka yi kaza za ka yi kaza da addinin musulunci ya zo da shi duk rintsin da ake ciki sai allah ya sa naka ya zama da sassauci tun matsalar da aka shiga ciki sai ka ga taka da kyau ka ɗauki wannan ka tafi a kai ka gani in ka hanga gefe da gefen waɗanda ba sa irin abin da kake na kwatanta gaskiya sai kaga ga sun fi ka shiga damuwa da tashin hankali ka ka ɗauka cewar kana jiran wai sai kowa ya gyaru kai fara gyara ɗaukar wa kanka yin gyaran ka tafi a kai to za ka ga yadda Allah zai da tsari ne na ubangiji wallazai na jahadu fina nan su bulan. in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdama haka tsarin yake in dai zaka taimaki addinin Allah zaka tsaye da yin abin da Allah ya ce to shi kuma zai sama ma mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj to haka abin yake shine abin da ya sauka na karatun mu abin da muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafi mu ala والسلام wa ala ali wa sabi wa ba'd wannan bayan ya sallama yake cewa tambayarsa mutum ne ya yi sallah ta azahar da ya gama sai ya gaisa da wasu daga cikin masallata akwai hani akan haka ne abinda malamai suke bayani a kai ɗaukan wani salo na duk sallar da aka yi daga cikin salloli biyar masallata su rika ana ta kuma hannu ana ta musafa musafa wannan ya gaisa da wannan wannan da ko kuma misali a rika ruwa ana gaisa da liman ko kuma yan sau wannan ya gaisa da wannan wannan ya gaisa kuma su dawo sun zo sun yi la'asar a sake kuma yin wannan malamai suka ce wannan bai da asali a musulunci ɗaukan wannan a mai da shi zai sa wasu dauka cewar wata ka'ida ce ta cikar sallar ko an yi sai an yi haka kuma da ana haka da an samu bayani daga manzo da sahabbai ya shahara cewar haka tana faruwa da su amma an yi sallah an idar sai kaga wani abokinka ko wani makocinka da kun kwambe ba ku haɗu ba shi dama ne ke zuwa kuna idarwa sai gan shi ya dawo wuke ɗinsa kaga an daɗe ba a ma gaisa ba an daɗe ba a gana ba sai ka miƙa ma hannu ka gaisa ana ba wanda zai ce da kai ka zo da wani abu a shi kuma ba yana nufin cewar ka mutane ɗaya bayan ɗaya kana ta hannu da su ba an fahimta ko to da ka abinda malamai suke kokari a kauce wa abin zai zama an kirkiro na ba addini da bai da asali asalin da gaisuwa a musafa abin da addinin musulunci ya zo da shi amma a bi shi bisa tsarin da musulunci ya zo da shi shine abin da ya sa kake jin ana haka amma ba wai gaisawa kai hannu da dan uwanka musulmi da bane a'a a mai da shi duk sallah sai an ba an ka gaisa da juna to wannan shine bai da asali Allah ya samu dace to na ji na a fili take Allah subhanahu wata'ala ya ce wal asr ko innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kisa imam shafi ce da Allah bai saukar da wata sura ba sai wannan sura kadai ta isa bayi bayani Allah ya yi mu ya yi lokaci da a cikinsa rayuwa take gudana duk wani mai rai da zai yi walwalarsa ko ikwarkajaminsa gama a cikin lokaci yake ko na safiya ko na rana ko na dare ba zai fita daga wannan to sai Allah ya ce wal asr na rantse muku da lokaci don ya fuskantar da mu ya fahimtar da mu mahimmancinsa a gurinsa da mahimmancinsa a gurinmu sai ya ce to ni da na yi mutum kuma na yi lokacin da zai rayu a ciki ga dalilin da ya sa na rantse innal insana lafi khusr duk wani mutum da ka sani ina cikin asarar lokacinsa da rayuwarsa sai ce ba ba ina nufin karkab ba masu fita daga wannan asarar daga cikin mutane sai ce na aman sai dai wannan suka yi abin da yake na imani a lokacinsu cikin rayuwarsu wa amilu salihat suka aikata aiki nagari a lokacin rayuwarsu wata wasau bil haqqi suka yi warɗayuwa junansu wasici da yin gaskiya a faɗi gaskiya a san gaskiya a yi aiki da gaskiya wata waso bis sabr kuma suka yi wa junansu wasici da haƙuri yanzu na muka fita daga hadisi ko ana ya ce ku yi haƙuri ya musu wasici da haƙuri sai allah ya ce irin waɗannan bayin su ne ba sa asarar rayuwarsu su ne ba sa asarar lokacinsu to ka ɗauki wannan bayanin da muka yi na wannan ayar sai ka zo sai ka ɗora akan wanda ya share awa ɗaya awa biyu awa uku ina kallon aburo iburo ko aburo a wilo ko iburo a Legas ko? bai je Legas ba aka cika bari ya tafi Legas ha? to me ka amfana da shi ba aya ba hadisi ba magana ta magabaci to shi da yake wannan abin bai da ilimin waɗannan abubuwan bai san su ba wasu lokacin masu dai ka kalli izgile ga addini malami yana rukuya ana fitar da aljanu an tabbatar wannan abu yana da asali daga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon alkur'ani sun tabbatar hadisai sun tabbatar sai a nuno ibro mai rukuya sai a nuno shi ya ya zo rukuya za a mata ya ce ta shigo daga ciki haka aka ce a tsarin addinin musulunci nan ƙaryatawa ake ta wani salo ko ku gasgatawa ake muzanta abin ake da aibata masu yi ko kuwa yabansa ake to kuma kai ka zauna ka kalli wannan kai dariya ka ce ka more ka cuci kanka ka yi asarar lokacinka wal da Allah ya faɗa ba taimaka aiki so duk da ya rantsi da lokaci don ka san muhimmancinsa ya gaya maka ba mai fita daga asarar lokacinsa sai wanda ya aikin imani a lokacinsa sai wanda ya aiki na gari a lokacinsa to shi wani aikin da kai imani ya kara ma lada nawa za ka samu a yi shi an fahimta ko to za ka san wannan duk shirme ne bata wa kai lokaci wanda yake da abin yi ko da ba karatu za ka yi ba ka yi wani abu da al'umma za ta mura ko bayan ranka a ci gaba da cin gajiyarsa ba za ka tsara ka yi wannan wanda yake da basira da gogewa da wayewa ta yadda zai kirkiro wani abin da za a karu a amfana ba zai iya tsayawa i wannan abu ya san bata lokaci to balantana kai da kake da abin yi da ake cewa ka ka karanta qur'ani ka karanta hadisan manzo ka san abin da yake na lalle ka san wanda yake ba haƙƙinka haƙƙin Allah haƙƙin matarka haƙƙin ƴaƴanka haƙƙin makotan ga su baka gama sani ba haka ke da lokacin za ka yi kallon kwaikwayo shi kansa an kira shi wasa kwaikwayo kuma ka zauna ka ɓata lokacinka a kansa ko na indiya ne ko na bahaushe ne ko na bayarabe ne ko daɗe ne duk ta shiriri ta ci kawai mai abin yi ba zai tsaye wannan ba magana ta gaske allah ya kiyaye subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu